آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki malicin kowa da komai da ya bamu lafiya kuma da bar musulmi yau za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijali wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam wanda idan ba kuma ta ba mun tsaya ne akan shaksiya ta 22 ta dai shaksiya ta 22 ta 21 kai yau za mu tashi akan shaksiya ta 22 shine Musa ibn Umair Musa ibn Umair Musa ibn Umair yau shine abin tattaunawar ما لك مصعب بن عمير الدائية المؤثر والمجاهد الصابر الدائية المؤثر والمجاهد الصابر mai da'awa kuma wanda da'awar tasa ta yi tasiri sannan kuma mutum ne mai jihadi kuma mai haƙuri alkunyarsa abu muhammad malauci addu'awatu إلى الله تعالى ليست مواعظ تلقى ولا عبارات تنمق فقط kun ga da'awa zuwa ga Allah ko wa'azi da ake yi ba wai a wai da'awa wato kun ga wato da'awa gaba ɗayanta ba wai wa'azi ne kawai ba ko kuma wasu ibarori da mutum zai gyara ya kyautata zance ya iya bayani wannan ba shine kadai ba walakinnaha manhaju hayatun lidda'iya ita da'awar ita ce tsarin rayuwar mai kira zuwa ga Allah da ita yake rayuwa tastaqillu fil wujdan abu ne da yake tabbata a cikin zuciya wa yazharu atharuha ala al-jawarih wal abdan tasirin ta yana bayyana a gaban mutum da kuma gangan jikinsa wadda'iyatun rabbani kullahu lillah rabbil alamin la sharika la adda'iyatul rabbani mai wa'azi mai tarbiyantar da mutane akan tsari na Allah to dukkan gaba ɗaya rayuwarsa ta Allah ne kulluhu dukkansa bai da wani abu da na Allah ba in dai malami ne mai da'awa komai nasa na Allah ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to ana nuna mana kamar wannan bawan Allah Musa ibn Umayr mutum ne wanda ya bada kansa ga Allah tabaraka wa ta'ala fi sabilid da'wati ila Allah ya bada kansa ga Allah dan kira zuwa ga Allah ya yi jihadi ya yi haƙuri ya yi dauriya kuma Allah ya ɗaukaka darajarsa Dan suna cikin sahabbai waɗanda suke su ya tabbata a bayan ƙasa kamar yadda za mu ji kamar huwa shin wane ne wannan abokin zancen namu na yau innahu mus'ab ibn umair shine mus'ab dan umair babansa kenan umair ibn abd manaf dan gidan abd manaf wasu suka ce ibn hashim ibn abd manaf ibn abd wud ay ibn abd dar haka na nasabarsa take musab ibn umayr ibn hisham a ibn hashim ibn abd manaf ibn abd dar السيد الشهيد السابق البدري القرشي haka imamu azhabi ya faɗa a cikin siyar da ya zo bayaninsa sayyid shugaba a shahid wanda ya shahada a sabiq yana cikin marigaya waɗanda suka fara musulunta tun farko farko albadri dan badar ne ya je yakin badar waɗanda Allah ya musu alƙawarin duk abin da suka aikata Allah ya yafe musu shi kuma ba shi ne a zama shi Allahu alam idan kun duba na sama ta sama akwai dangantaka da annabi innahu musa bin al-umayri ibn hashim ibn abd manaf ibn abdiddar sun haɗu da kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallam da khala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam darul arqam wannan musab ibn umair da shi aka shiga darul arqam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko farkon musulunci wannan gida da sabbai suka shiga suna ɓoye musuluncinsu suna jin tsoron kaidin masu kaidi da makircin masu makirci wa katama islamahu to amma ya koyi musuluncinsa saboda jin tsoron ɗan uwansa da danginsa da ma mahaifiyarsa don mahaifiyarsa kuma sai Allah ya ƙaddara ba ta san annabi mahaifiyarsa mai hali ce mawadaciya ce ta ce idan baka bar muhammadu ba na je ni taimaka maka na je ni agaza maka bawan Allah ana ba da labari wannan musan ibn umar yana ce a aqaru ahli makka duk makka gaba ɗaya cikin samari matasan makka ba wanda ya kai shi iya kwalliya da sa turare shi ne mutumin da in ya sa turare ya gitta ta wuri to dole sai ka ji ƙarshen turaren bayan wucewarsa ɗan jaye ne sosai ɗan ado Allah ya azurta shi da imani da manzan Allah a makka tun a farko farko mahaifiyarsa kuma mawadaciya ce attajira ce ta ce to tun da kafin muhammadu duk taimakon da nake maka na da ya maka shi ka rabu da muhammadu in taimaka ma ya ce babu ni babu barin allai muhammad a wata riwaya ake aka ce ya ce wallahi da kina da rai rai rai guda ɗari ɗaya ya rinka fita bayan ɗaya wallahi ba zai rabu da muhammadu ba ta ɗauke masa wuta ta daina taimaka masa yaron da yake shi fi kowa kwalliya da ado sai da ya zo faci faci a jikin rigunansa ba za a iya irgawa ba kamar yadda za mu gaba makaranta faci jikin rigarsa ba za a iya irgawa ba Allah ya zarrabe shi ya hakuri shi sa aka ce wal mujahidu sabir ka san idan ka rike addini Allah kan iya jarraban ka ya jarrabe ka ta wajen aikin ka ya jarrabe ka ta wajen sana'ar ka ya jarrabe ka da dangin ka ya jarrabe ka da iyalin ka ya ka da matar ka duk abin da Allah ga dama zai iya jarrabar ka kuma ka sani annabi yana faɗa yurkar al-mu'min ala qadri imanihi ana jarrabar mu'mini ne a bisa gargadin imaninsa iya karfin imanin ka iya nauyin jarrabawa da za a dora wa shi sa bayan Allah na gari kullum cewa suke ya Allah idan za ka jarrabe mu ka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka Allah ka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka idan Allah ya dora maka jarrabawa da tafi karfin imanin ka sai ka riga sai ka sakuri وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا مصعب ابن عبير yana kaiwa da komowa yana zuwa gurin manzon Allah a sirrance a koyo saboda yana jin tsoron ya zo a bayyana din a gan shi falamma alimu bihi habasuhu kaji abin da ake gudu ya faru yayin da suka samu labarin yana kaiwa da koma gurin manzon Allah habasuhu sai suka kama suka dinne shi falam yazal mahbusan hatta kharaja ila ardi habasha fi hijrati ula bai gushe ba yana nan a daure sai da suka fidda shi suka kai shi a a wannan sai da aka rufuta hijira Allah ya taimake shi ya kubuta wannan hijira ta farko da aka tafi Habasha dauri ba malam dauri ba ko rago ne aka daure shi kullum a daure din nan in ruwan da aka sake shi zaka yana dan tsalle tsalle ya samu freedom kenan to mutum a kama shi a daure saboda me aka daure masa saboda ya bi annabi ya rike sunna ka duba fa falam yazal mahbusan a daure yake bai gushe ba sun daure shi bawan Allah kamar yadda ake wasu bilali a kama hannun nan a ɗauri wannan da dama a kama na wannan a ɗauri a ɗaure ƙafafuwan kaga bayan da zai yi wani watsi su rinka dukansa duka duka duka yana ahadu ahadu suka cewa ba mu sake kayan a ta tafura bi muhammadin sai ta kafirce muhammadu to haka sabai ɗaiɗaikun suka ta gamuwa da irin waɗannan matsaloli shi ma ɗin bilalin bai samu ƴanci ba sai da sai na abokar ya saye shi ya ɗanta shi sun makara ga filhijira ce saniya musab yana daga ce waɗanda suka sake fita hijira ta biyu kuma zuwa habasha وكان من من من انعم الناس aishan قبل اسلامه kana ya kasance min an amin nasu aishan yana cikin waɗanda suka fi kowa jin daɗin rayuwa kafin ya musulunta an'am daga ni'ama ne falamma aslama amma yayin da ya musulunta zahida fi duniya sai guji duniya ya guje mata ba yadda zai yi kuma saboda bai da ma hanyar samunta hatta hassafa jilduhu tahassufan hayya fatarsa ce ta barewa kamar yadda macijiya take yin saba an taɓa ganin sabar maciji ko maciji in yi saba yana iya zarewa daga jikin saban ya fita a ciki ka zo ka da saban ne kawai to haka jikin mus'ab ibn umair ya ta saba yana barewa kamar yadda maciji yake yin saba yana barewa ba don komai ba saboda yanayin da ya tarar da kansa ya yi haƙuri ya guji duniya kuma allah ya ɗauka darajarsa mutum ne wanda yake kuma yana da falla a haka din mutane da yawa sun musulunta hatta irin sa'ad ibn mu'az a sa suka musulunta usaid ibn hudayr a hannun mus'ab ya musulunta shine ambasada na farko da annabi ya fara turawa madina suka je suka bude madina da karatun alkur'ani da shi da abdullahi bin ummu maktum wannan labarin manzo Allah makaho din nan wanda zamu zo mu karanta isar shigansu madina din saboda alherinsa da kirkinsa ana matsala laƙabi da mus'abul khair haka ake ce da shi mus'abul khair khair a kansa ne Allah ya saukar da فلو الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلات في سورة الأعزاب da shi da sahabban shi abokanan shi almajiransa abokanan sa wanda suke tare Allah ya saukar da ainihin wato wannan aya a kansu sahabi ne mai jarumta jarumta ce da shi sosai yana cikin jarumai wanda ake buga misali a kansu wani abu mamaki shi ne mutum na farko da ya fara yin sallar juma'a a madina shi wannan mus'ab din nan tambaye ka waye mutum na farko da ya fara hada jama'a kai juma'a musulmi a madina shine mus'ab makarancin qur'ani ne gangarar qur'ani mus'ab al-khair mus'ab al-khair an ali bin abi talib qala an karwa daga ali bin abi talib yake cewa ji'tu al-masjid wa kana nazo masallaci fa tala alaina mus'ab bin umair sai ga mus'ab ibn umair ya kullo fi burdatin lahu marku'atun bi farwatin gashi ya sa wata riga gaba ɗaya an yi mata faci an yi mata faci an ɗinɗinke ta ɗinkin hannu ɗinkin allura wa kana an ama gulamin bi makkata wa arfahu kar ku manta in ji aliyu wannan mutumin wannan musabbin shine yaro matashin da ya fi kowa ni'ima a makka kuma yana cikin arfa mutanen da suke cikin yalwar rayuwa suna cikin rafahiyya komai daidai masha Allah tabarakallah فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إن من الله صلى الله عليه وآله وسلم يجنشي zakara ma kana fihi minan na'im sai manzon Allah ya tino irin ni'imar da take tattare da wannan bawan Allah Musa ibn Umair wara'a halahu allati huwa alaiha kuma annabi yanzu ya ga halin da wannan bawan Allah ya shiga Musa ibn Umair ya tuna da ya ga yanzu fa zarifat aynahu alaihi ai kai sai idanun manzon Allah sallallahu alaihi suke ta yadda hawaye shine fazarifat zarifat ainahu thumma qala annabi da ya kalli abu ya ganshi ya ganshi ya tuna da inda yaron ne yake fantamawa a garin nan yake jin daɗi da ni'ima yanzu da shi cikin riga da faci mala la ilaha illallah faci faci ga jikin duk ya saba babu hali saboda an yi zaman yunwa an yi zaman talauci an yi haƙuri kai annabi sai ya fashe da kuka ina zubar da hawaye sai annabi ya faɗi wata magana yace antumul yawma khairun am idza غدي أحدكم min من خبز ولحم kusa habbaina kuna ganin yau halin da kuke ciki na yau shi shine fa alkhairi a gare ku ko fa dai kuna so a zo lokacin da za a ce an ciyar da ɗayanku wato nama da gurasa wannan halin shi ya fi muku ko ku halin da za a zo a ce yau ga wani a cikinku yana cin nama yana cin gurasa yana breakfast ne gudiya ana ba shi abincin gada nama da gurasa wannan ya fi muku ko kuna ganin wannan ɗin na yau shi ya fi alheri ko wanda zai zo nan gaba la'allah ku samu faƙulla sai sabai suka ce nahnu yawma idin khair ya manzo Allah ai ranar da za mu zo muna cin nama da gurasa ai wannan shi fa alheri nukwa almu'na an ɗauke mana nauyin wa alhalu kawai ce da mu za a yi muna jin daɗi shi fa alheri mana a da mu da wannan lokacin da muke cikin tsananin bukata da talauci ba abinci wa na tafarragu lil ibada suka ce irin wannan lokaci ya manzo Allah kaga sai mu shigaltu da zuwa ga yin ibada kawai ba sai mun je kasuwa ba ba sai mun je mun nemo kaza ba ba sai mun nemo kaza ba na tafarragu in an ce a tafarrug mutum wato ya ɓanta da ibada kawai fakala sai manzon Allah ya auna da ma'aunin da ba shi suka auna ba yace bal antumul yawma khairun minkum yawma idin ni kuma ina ga muku yau din irin wannan rana da ke cikin na rashi talauci babu din ba abinci ga ɗin din shi ya fi muku alkhairi akan lokacin da za ku zo an wadata ku da komai da komai wannan din shi ya fi alkhairi imam turmidi ya fi da wannan hadisi din a cikin sunan din sai ce kuma asan ne gari to idan mun lura da wannan magana ya koyan kwana da kuma wannan kissa da Ali bin Abi Talib ya kawo mana akan wannan bawan Allah yana nuna mana cewa lalle rayuwa tana kan jarrabawa ne muna maimaita wannan muna faɗa saboda lamarin rayuwa duk abu idan bai same ka ba baka ganewa cewa akwai matsala sai ya hauka mutane da yawa malam Allah ya ba su wadata ya karbe wadata daga baya wani yanzu yana cikin ni'ima da wadata da walwala arziki ya yi abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya hau abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama ya aure abin da ya ga dama ya gina abin da ya ga dama ya yi duk abin da ya ga dama ya je inda ya ga dama ashe kuma Allah ya kaddara a ƙarshe Allah zai kwace wannan ni'imar gaba daya akwai mutanen da sun yi yawo a duniyar nan babu inda basu je ba babu inda basu je ba lokacin akwai wadata amma yanzu ina ga maka wallahi tallahi ba su da kudin zuwa Maiduguri Maiduguri babu wani bawan Allah ta uzuwa nan masallacin da sami ne ce malam ka gani nan duk abin da kake tsammani na mallaka daidai gwargwado wallahi a garin nan na mallake shi ina da gidaje da yawa bila adadin motoci da waye yace na kai lokacin da a kasuwa idan muka yi ciniki wallahi da buhuna yake ɗiban kuɗi na sai dai motocin bankin su zo su ɗebi kuɗin da buhuna ake diba ake loda kuɗin da ake kaiwa banki sai dai tura wakilci a irga ni ba na iya tsaya ma irin kuɗin annan wallahi haramun masallacin ne yake gamu amma lokacin da zo yake gaya mun cewa yake dan Allah a taimaka masa da yanda zai iya ci abinci yace yanzu gida ne guda ɗaya saura ya faɗa mun gidan nasa yana nan yace sai ya hada Allah ba shi yace wallahi malam duk abin da na mallaka wallahi ya kare yace mene wa Allah ce Allah ne ga dama ya jarrabe ka haka daman nasa ne ya baka kuma ya karba sai ka yaƙuri tunda ya baka da imani rigar da yake jiki a lokacin da yake faɗa riga ta ni da yake mun fatawar a lokacin riga ta ta fi dasa rigar daban wannan daban wallahi nake annan da masallacin nan inda tabarman da suke a waje wata rana an yi sallar magariba na fita waje na zauna yake gaya mu wannan na tausaya mutumin na iya tausayi yace yanzu abin da ya saura mun ina da wani ɗana na yi dabara lokacin na da dukiya na sa shi a makaranta ya dole ya ta karatu sauran kuma suka dogara da dukiyar da nake da ita suka isi karatu shi wannan guda ɗaya wallahi malam yanzu shi yake taimaka mun da ni da iyayensa da komai to shi kansa tausayinsa nake ji dan abin albashi na sa ya kare akan mu gida guda ɗayan nan shi ya sauran mun kuma shi ma na tangal tangal ana ba ni shawara in sai da shi in ɗaura in koma ko ɗorayi ko in koma wani wuri kuna makamancin wannan nace kada ka sai da shi kai haƙuri amma mutane su manta da Allah wani yanzu abin da ya samu hannu gani yake da bayan suke tara mashi kuma gani yake da zai kare ba yanzu idan mulki ne fa mutum mulki yana yi gaba dole ka duba masu mulki da suke ba da gumin su ba suke cin dukiyar kai rubuta za su yi ta dauka su ta iba wasu daga cikin su amma za ka ga mutum yanzu abun yanzu ya kare mashi wallahi mala akwai mutumin da yake da a wannan yana nan cewa in wannan da duk inda zai je sai an masa jiniya kuma da 'yan sanda a bayansa da escort wallahi kwanin nan da safa anan na ganshi wallahi ya zo a malam a wata matacciyar mota ya ɗebo yaran sa a makaranta ya ɗebo yara da sassafe zai kai su makaranta wai ba da ma wanda zai kai masa yaran makaranta da da jiniya ake da abin nan ba kai sai ganshi ba sai da long appointment ba ka isa gun shaka a banza ba amma yanzu gashi arha a banza a iska kuma an yi rayuwar ba a yi wa addini komai ba babu abin da aka yi wataƙila ba a miki mutane ba a yi wani abin kirki ba wadan da ya yi da wataƙila ya samu wani abin Matakiyar mota yanzu yana wucewa ga yara bila adadin zai kai su makaranta wai bai da ma wanda zai kai masa yara makaranta babu to ne rayuwar a cikin me ke cikin ta me ke tattare da kashi ballantana a ɗaure shi ɗauri kashi ko a baka igiya ka tattara kashi ka yi lodin kashi ka sa igiya ka tanti me zai ba zai ɗauri ba kai igiyar ka za ka bata ta wata rayuwa ciki me hankali shi yake fahimta shi yasa kullum kullum manzo Allah yana yana yin wata addu'a tana da kyau mu haddace ta Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika ya Allah muna neman ka tsare mu daga kaucewar ni'imarka ya Allah duk ni'imar da kai mana kada ta kauce idan Allah ya maka ni'ima ya kautar da ita akwai matsala min zawali ni'imatika wa fujaati niqmatika da azabarka da za ta zo unexpected bagtatan wa jami'i sakhatika da ka ya Allah duk nau'in ka ya Allah kada ka fushi da mu annabi yake wannan addu'a na mai mutawa saboda yanayin canjin rayuwa اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك to ka duba wannan bawa Allah shi akan addini Allah ya garbe shi amma ya hakuri da ka mu hakuri mu jarrabawa mu daure mu riƙe addini duk inda za a je dai a dawo kai ka nemi taimakon Allah wasu Allah ya tsare musu ni'imar su rayu da ita kuma su mutu a cikin ta wani kuma zai zauna cikin ni'ima ni'ima din in ya mutu iyalan su kaskanta su wulakanta yana mutuwa a ɗauki gidansa a sa a kasuwa a sayar duk abin nan da ya mallaka duk a baza iyalansa barbazu ƴaƴan a ta raba su wanda a kai can gidan wannan wani ya ce da zai karba wani zai karba wani bawan Allah ya mutu yana da ƴaƴa aka ɗauki ƴaƴan aka kai wa ɗan uwansa ya ce gaskiya ba zai iya ba ayi ƴaƴanka shi ku rinka tunani akan wannan abu ne mai kyau ƴaƴanka in ka mutu wajibi ke so ka duba kan kacar cikin family ɗinka yan uwanka danginka waye kake da amintuwar zai rike 'ya'yanka bayan ka mutu bar in manya ne sun girma alhamdulillah masha Allah wala Allah sun mallaki wannan to dan fice fice kai tunani ka ga waye tuna iyalin ka yau bayan ka kwanta iyalin ka na rasa kansu to akwai gidan da yake in an mutu daddatsa shi ake kowa ya samu gaban shi wani a ɗauka wani ɗan Ka shan gurin wata tsohuwar yayarka wata kanwarka wani shi nan dai gashi nan yaran tarbiyyar sai zaman to abin ba a cewa komai mutuwa mutuwa wato mutuwa kamar ita ce take tola asirin bawa wala to akwai buƙatar mutum ya zama mai kyau da addu'a din nan addu'a ya Allah ka kyautata bayan mu a ga wannan kallon da Bahaushe yake faɗa Allah ka kyauta bayan mu ka san me Allah ya kyauta bayan mu ma'ana ko da bayan ka mutu kada bayan ka ta tozarta inda za a baka labarin abin da iyalanka za su fada ciki bayan mutuwar ka to ba da daɗi to amma da za ka ji daɗi kwarai da gaske idan a ce bayan mutuwar ka ma iyalanka sun samu mutunci sun samu daraja ƴaƴanka suna cikin ni'ima da yalwa an kula da su an tsare su wannan abu ne mai daɗi to haka rayuwa take kaiwa da kawun mu matsalar guda ɗaya ita ce ba wanda zai tabbata a duniya kowa ya tafi adda'iyatul mu'assir mutum ne mai da'awa kuma da'awa mai tasiri ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa Madina ba'da an baya al-ansara al-bai'at al-ula bayan mutanen Madina sun yi mubaya'a mubaya'ar farko kenan yufaqihuhum wa yuqri'uhum al-qur'an yana karantar da su fiqhu yana fahimtar da su addini kenan sannan kuma yana karantar da su al-qur'ani kaga wannan yake nuna cewa ashe yana da kyau a karantar da mutane qur'ani kuma a karantar da su fiqhun addini su kuma gane shi su fahimce shi aikin mus'ab kenan duk bayan Allah na gari za ga rayuwarsu kenan da'awa karantarwa wannan rayuwa ta yi kyau wanda Allah ya masa aminci da wannan rayuwarsa ta yi kyau yi fatan kawai dai Allah ya karba yayi kuma dan shi wa kana yatihim fi durihim mus'ab saboda kokarin sa yana bin mutanen Madina har gidajensu har gidajensu fa yad'una ba fa yad'una ila al-islam fa yad'una ila al-islam yaje ta kiransu zuwa musulunci fa aslama minhum khalqun kathir mutane da yawa sun musulunta waɗanda yake bin har gida gida ba shi wa'azin nasu ba a masallaci ya kare ba mu yanzu wa'azin ba a masallaci ne ko a majalisi ko gurin lacca ba ma bin gida gida muna wa'azi ba a yi to shi wannan gida gida yake bi ya je assalamu alaikum kuna lafiya na gajiya na zo in san muku da kalmar la ilaha illallah kun ga kaza da ake ba kyau fashi ba kyau sata ba kyau shan giya ba kyau ba a bautar gunki ba a kaza haka yake da haka din ya samu jama'a to kuma musulunci haka ake yada shi yanzu 'yan siyasa sun so ɗauki hanyar yada musulunci suke yada siyasa da jam'iyya ɗan siyasa zai iya bin gida-gida yana kamfen ku je ku ga hotonsu idan suna shiga ƙauyuka yadda suke da fasta kullum idan mutum yana tafiya yana nuna wata alama ta jam'iyyarsa wanda wannan aikin shi ya kamata a ce muke wa addini ɗan siyasa zai iya zuwa da motocinsu na siyasa su zo gurin da ruwa ne mota ba ta yi ya hayi kwale-kwale su hau ana kan kwale-kwalen da ana saiwa ne ana daga fassa a tsallaka shiga ƙauyuka a isar da wannan saƙo na jam'iyya ba don kuma don samu mulki na duniya ba na lahira ba to amma masu addini fa ana nan dai a zaune tukun ana jiran ko mala'iku ne za su zo su yi da'awar Allahu alam wa fashal islamu fihim musulunci ya yaɗu a cikin su wa kataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu bayan musulunci ya yadu yayi da'awa ya rubuta wa manzon Allah yana neman izinin sa an yi jama'a bihi manzon Allah ya hadu da su fa adina lahu sai masa izini ta jama'a bihim fi dari bani khaisama ya hadu da su a gidan bani ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السبعين الذين وافوه sannan wato ya nemi izinin manzo Allah ne zai hada mutanen nasa ya musu gargadi ya tara su ya ga yawan su sannan ya dora su akan manufa yau ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Mus'ab ya zo ya ɗauko mutane saba'in waɗanda suka yi masa mubaya'a a wannan mubaya'a ta biyu ya tafi da su gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qama bi makkah qalilan ya dan zauna a makka ɗan kwanaki kaɗan thumma qadima Kabla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al kafin manzo Allah ya hijira ya dawo madina sai mus'ab sai ya dawo madina fa huwa awwalu man qadimaha shine mutum na farko da ya fara zuwa madina shine na farko da ya fara zuwa Allah وعن ابن شهاب قال لما بايع اهل العقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان بيعه العقبه wannan mubaya da muka faɗa suka yi manzan Allah mubaya'a wa raja'u ila suka koma zuwa ga jama'a su fada'awhum ila al-islam sirran wa talau alaihim al-qur'an ta su zuwa ga musulunci amma a boye saboda lokacin musulunci dole sai an boye shi wa talau alaihim al ta karanta musu al a wa ba'athu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bin afra suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum mai suna mu'adh bin afra da rafi ibn malik suka ce ani ba'athu ilaina rajulan wa ba'athu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam معاذ بن عفراء ورافع بن بن مالك أن يبعث إلينا رجلا من قبلك وأنا متانا أكتورا cewa ku je ku ce manzo Allah ya turo mana wani mutum min kibalika ta bangarenka falyad'u nasa bi kitabillah wanda zai rinka kiran mutane zuwa littafin Allah fa innahu qalilun an yuttaba wannan yafi dacewa yafi kusanci a bishi fa ba ta ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi Yana ana nuna kissar aika musab din nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika musu musab ibn umay fa lam yazal yad'u aminan bai gushe ba yana ta kira yana da'awa aminan yana cikin amincin Allah wa yahdi Allah ta'ala ala yadihi Allah yana tafiyar da mutane a hannunsa hatta qalla dara hatta qalla darun min duril ansari hatta kaɗan ne daga cikin gida daga cikin gidajen ansar babu wani gida daga cikin gidajen mutanen ansar illa kad aslama ashrafuhum ce sai manya manyan gidajen sun musulunta haka haka Allah ya yada addini duk gida daga cikin gidajen mutanen Madina to insha Allah sai ga manyan gidan su musulunta manyan gidan su musulunta kamar yanzu yadda sunna take raka mutane za ka ga babu wani gida cikin manyan gidaje sai za ga kwanin sunna to haka sunna rayuwar take dama Allah ne yake isar da sakon ya kai shi inda ya ga dama ba wai bakin masu wa'azi ba wallahi inda Allah zai bi ɗabi'unmu da halayenmu da sakacinmu da raunin imaninmu da rashin ƙarfin imaninmu to da addinin nan ba inda shi zunubi yayi mana yawa laifuka sun mana yawa dare da rana ana saban Allah kawai dai ana ta yi dai Allah dai yana sa albarka cikin abu sai dai a kai ana istighfari ba dan halin mu ba Allah ya karba fa aslama amr ibn al-jamuh wani mutum mai suna amr ibn al-jamuh ya musulunta wa kusirat asnamuhum aka kakkarya a guma kansu waɗanda suke bauta din wa kana almuslimuna a'azzu ahli madina musulmi suka zamanto su mafi daukaka a cikin mutanen madina faraja musab musa abu ya juya ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah wa kana yud'a al-muqri ana kiransa al-muqri ana kiransa al-muqri shine mutum na farko da aka fara sa masa wannan almukuri makarancin alkur'ani da karantar da mutane almujahidu sabir mutum ne mai jihadi kuma mai haƙuri Allah ka ba mu haƙuri rayuwa ɗan uwana sai da haƙuri komai da ka sani sai da haƙuri neman duniya sai an yi haƙuri to haka neman lahiran ma dole sai an yi haƙuri hamala mus'ab anniwa a yau ma'ahud ga mus'ab ibn umayr ya ɗauki tuta ha ya ɗauki tuta ranar yaƙi Uhud falamma jala almuslimun sabata bihi mus'ab yayin da musulmi suke ta jaula shine jala kai